الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشرف المرسلين dan bukari ya nuna mana cewa ranar idi akan sassauta wani hukunci a ranar idi irin sassautin da ba a yi a ranakun da ba idi ba asalin kiɗa da waka haramun ne a musulunci amma sai aka halatta shi domin idi gawa ga mata su kaɗai a dandali ko a gida a gida a masallaci ko a gida a gida kadai a ɗakin lokacin da abubakar ya shigo yake mizmar su shafani inda nabi algaita shi dan kosa yawa shekara gidan annabi annabi bai ce ba algaita shi dan ba da ba algaita shi dan ba sai wa abubakar inkari yace kai ba algaita shi dan ba amma ne ce da abu ba ya ne su yau inji ne ma'ana an yadda sarewa ce ta da amma an sassauta hukuncin ta zanto ba sarewa ce dan ba a wata rana daga cikin ranaku ita ce wata rana lalaki shi ne cikin wanda ke karkashin hadisin saboda haka wannan hadisi da shi na cikin da bukari wai da shi ne aka fahimta aka ce za a yi kida a masallaci to ana ina masallaci a dakin aiki kuma ranar idi kuma yan mata ne su biyu ba ma za da aka da ba su biyu ne kadai ba namiji mai dandali a cikin kuma wani abu su kadai ne amma dangane da kiɗa a ranar a ranar wato a cikin abin nan biki ko walima ko biki shi ma imam bukari ya yi babu yake yake babu barbi dukki fil nikahi wal walima babu barbi dukki في النكاح والوليمة استبعاد ذلك مجنى دنجل إذا بودا جنجا أرانا ثورا قولي فوق ملوك سمرية فالذي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بنت بن المفضل قال حدثنا خالد بن الركوان قال قالت الربيع بنت معوذ ابن أبراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فينا بني علي فجلس على فراشه كمجلس كليلي إذا وانا بيور الله بسنة الربيع بنت مؤول أن تورا متأوري بنت مؤول أن تورا متأوري في أن النبي صلى الله عليه وسلم يزن في ذلك هل ذلك ita ce ya zauna kamar yadda kake da manzo da tana nuna wa mai ruwaita hadisi wurin ta daidai yadda ka zauna da tsakani na da shi kamar nan gurin haka wato ba ni sai fa da al-juwayriya kullana tace sai waɗansu san mata a gidanmu sai kawai suka zo ya zalibna da sufi suna buga wata ganga wa yanzu da man kufi da min abai yau ba badrin suna ambatan waɗanda aka fi cikin dangi na a ranar da aka yi yakin badar cikin na a ranar da aka yi yakin badar in kana ɗin da wannan suna tsaye ga annabi na dole ko ya halarta in kana ɗin da wannan har sai lokacin da ɗaya daga cikin su ta ce wa zina na ya alamu ma zai gani a cikin babban annabi wanda ya san me za a yi gobe ɗaya daga cikin su ta haka sai annabi da ihadihi wa quli bil ladhi kunti taqulina wannan kalmar dai ga ne ta take tsara amma wanda kika faɗa da nan yake kai sallallahu alaihi a wata rana ranar kuma wannan gawar Allah a wani ma ne an tsawar auren ta mijin da ya tsari na zazzabi ne gida tun da annabi ya matsayin sa kamar zai yi gida sallallahu alaihi wa sallam yana da kusurciya na ba kamar kai bane ba za ka yi ba ma da matsaro dan kawai kuna da rika ko kuna ganin da yawan malama sannan mu kai sake wani babu yake babin niswatin lati yahdina almar'ata ila zawjiha wa du'a'ihin bil baraka babin da yake magana dangane da matan da suke rage mata zuwa gidan mijinta an daura aure za su raka zuwa gidan Kamar har akwai babu ya kan wannan wa du'a'ihin bil baraka da yadda suke yin addu'a cewa Allah zai yi albarka إذ حدثنا الفضل ابن يعقوب قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا اسرائيل عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انها لفت امراه الى رجل من الانصار عائشه تاجر كير وتمشي da aka daura mata aure zuwa ga wani mutum cikin mutanen Madina fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ce ya aisha annabi mun da muka ya aisha to ba bane da ma ta ba wani wani da kuke ko da ma haka ake a madina idan aka yi abin ba wani abu ba wani wani ba a yi da ruwa ta ta canja ma ta na kuma da wani fa inna al-ansara yurjibuhum billah ko da mutanen madina suka so wani abu da wani ana da wani cewa ya bari shi a wani abu wanda ya danganci walwala a lokacin to saboda haka wannan shi ne abin da bukari ya kawo da haka waɗannan hadisai sai suka nuna mana halaccin kiɗa da mata kaɗai a yauke a lokacin biki ko lokacin walima duk dai wani da cikin da ta ke cewa a to bayan mun da wannan littafin sai mu shiga wani littafin kai tsaye shi ne adabun tafa littafin adabun tafa cikin sunnatun mutahara na ce na da ibn al-Rabbani ya rika hadisan da suka tafi wannan matsala gaba daya yace al-bilahu wa sabu alaikum wa an gane da kuma da wannan lokaci wa yanzu da rabu an nikma alin da sa'i fil izni bi ilal misal ya halatta wato an izini ga mata lokacin biki nan su sanar cewa akwai aure sanar wannan da za su yi da ne za su yi su bar da ana sun su wata wanda haka sun ta da ba sannan ai waka irin wanda ta halatta Allah ne ya tafi ni wasu jamani irin waka da babu kufar da kyawun madaraci wa dukkan kujuri babu wani an babar fadi wa in dalika ahadi a wannan matsala akwai hadisai al-awwal hadisin farko da ya kawo hadisin da ya gabata hadisin rubai sun kuma hau an gani ko hadisi na biyu da ya kawo hadisin aisha wanda shi ma ya gabata amma sai kawo da wata riwaya mafi riwaya a wata waya. فقالت يا النبي فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدكي أم يد ضبط كن بمسامة وكما توزع أنت كنت تنا تقع وأنا أوبا وتغني حتى أنا واقع لأنت لك عمليات إذا قلت جارتي تقول ماذا؟ فأنت يا وطن لنفسي يا النبي ماذا؟ قالت يا النبي تقول أتيناكم أتيناكم فأينا نهيكم لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الشفة السمراء ما سملت أغانيكم. صلى الله عليه وسلم wani hadisi imamu tabarani ya rawaito shi sannan kuma akwai hanyoyi da dama waɗanda ya hadisi ke inganta da ha kuma imamu ahmad ya rawaito shi a cikin mukulantin sa hadisi na uku أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ناسا يغنون في إرث وهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يسمع غير واقع وجنب كيسنا سوى وأودي لها أكبر يضحين بالبربر وهبك في النار ويعلم ما في ذلك وفي رواية وزوجه في الناس ويعلم ما في ذلك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذي لا يعلم ما في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى ثم تسمى به guda hudu hukun da sai ne da annabi kana to ta dalbi da ta ce akwai wanda ya sa abin da zai faru gobe kana yake la ya Allah ba shi da cikin Allah ba wanda ya sa abin da zai faru gobe kana to haka da kan albani ya ci gaba da kawo hadisi akan wannan matsala har sai da ya kawo hadisi daidai har guda shida duk wanda suke nuna halitta daga nan gurin kuma sai littafin tarihi wa ala sarraf na ake na kirgin albani da kuma kuma dai a cikin tafin na goma inda ya yake magana dangane da su waye aka halatta mai kida yake an da kana kamun da kuma da dubbi inna ma kuma nisa da rijal wa bi munasabati zafa wa bi dalika ahadith da karbu hadith kitabi adab zafa aw bi munasabati ji yake wanda ya halatta fi kida da wata su kadai mata ne ban da mata kuma su ma matan ba ko da su lokaci biyu ranar idi ko kuma wato auren an gane ko da haka yake don haka ne ma imamul halili daga cikin manyan malaman mazhabar shafi'iyya ko da cikin manyan malaman hadisi ya mutu a shekara ta ɗari hudu da uku ya faɗa a su su'alul iman yake cewa wa darbu dukki la ya illa lil nisa'i li'annahu fil asli min a'malihinna wa وقد la'ana رسول الله صلى الله عليه وسلم mutashabbihin من al-rijal bin nisa hadisi ya ce buga wannan ganga ba ya halatta sai da mata kadai shi ma a ranar idi da kuma wajen biki ya ce da an rahoto da asali min amali na domin wannan dama ya dace da aikin mata a <laughs> ah, yo ai ba. shi wannan hannun da ya kamata ya rike ta kofi ba duba an ja da cikin da ne sai yana gudun ganin ya lalace shi ba in yayi yawa wannan sarkan ku bari tun da abin da wasan ku bari batun duk ai ya so da yadda ake buga dinga da ba za daidai da ya so da sun da suke yin fita ko ban shi da ba da suke ba kai tsare da azaba yake da wannan ma ya daɗi da aikin mata وقد نعم رسول الله صلى ya عليه وسلم انه كان جاهل da المتسببين من الرجال بالله هو اللي كما مات النبي عليه aka duma ta ce gaba da maza Allah ya ta to wannan ke fassanta aiki ne na mata sai namiji ya zo yi ya yi ya yi kamar ya da mata na ta nan ta hukata ko ya sala ka ji cikin matsala magana ce ke karin da haihuwa wannan magana shekara da hudu da shekara da hudu da ka a kafin bayan hijira kenan yau shekara nawa kenan dubu ɗaya da hudu da wani abu dubu har da wani abu kenan saboda haka ba shi hau da shi don haka wannan kenan game da wannan a da ke daga nan zai mu fahimci cewa a ce kiɗa da wata haramun ne wannan shi ne hukunci a sai dai ga wani jinsi na mutane tonewa mata su kaɗai su ma ba a kowane lokaci ba sai ara ne ko guda biyu ko da yau biki dini idan ka zo yanzu kaga wannan anan shari'a ta bare ni kai sai ka zo kai ka tawa kai gaba daya kaga mun koma magana babban abin da ke cutar da ilimin lalace ababen da suke da alaka ko hada ababen guda biyu wanda ba su da alaka wani guda wannan shi ke cutar da ilimi kaga wannan wato hukunci ne fa da wani zai ba shi dama ya zama a saboda haka wannan kenan sannan kuma dai a can wato ainihin cikin fasul bari akwai wata sadi zan zai ba a lokacin zamu da ina fatan mun gama da matsala ta farko yanzu abin da zamu tafi shine matsala ta biyu matsala ta biyu shine gina masallaci a kabari ko gina kabari a masallaci a zo a kawo kabari cikin masallaci ko kuma ya kasance wato ainihin a je makabarta a gina masallaci me ya hukuncin wannan a kasance a gaskiya akwai a cikin masu yawa a kan wannan matsala wanda shi a zai gina albani ya riga ya gama mana aiki ya tattara su wani guda a cikin littafin sa damun da nai abin da kawai zamu yi kawo hadisi hadisin farko ana aika da Abdullahi bin Abbas ma an kala aika da Abdullahi bin Abbas suka ce zan لما sallallahu alaihi wa sallam الله عليه وسلم فبقى يقرأ خليفا له ala وجهه lokacin da kusa ajali ta sauka da annabi ina da da tabbata a gare shi sai ka yasrahu khamisan lahu ala wajhihi sai ya kasance yana rufe wani mayafi ko wani zani akan fuskarsa yana kwance bai zartan mabiha idan damuwa ta dame shi haifafa sai ya yi fuskarsa فقال سيدي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد la'antan Allah ta tabbata akan Yahudu da Nasara dan su rike kabarbaran annabawan su a matsayin masallatai Aisha ta ce yuhazziru mithla ma qalu yana fadakarwa yana razana wa dangane da irin aikin da Yahudu da Nasara suke وانا حديث امام البخاري امام مسلم امام النسائي الدارمي البيهقي احمد بن حنبل رويته حديث النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الله ya la'anci hudu da tsara في قبور ji قبور annaba a karubar annaba su a matsayin masallaci aisha ba dan wannan ba ko bari da kamar guda an bayyana da kamar annaba fili kai ran annabi kuke an yi ta kaza da sai dai an tsoron a rike ta matsayin masallaci da haka sai ubangiji ya kaza mutum ta da kuma shi an yi ba fili ba hadisi na uku wannan hadisi ya ƙarshen Imam Bukhari ya rawaito da Abu a Awana da Imam Ahmad bin Hanbal hadisi na uku shi kuma daga Abu Hurairah yace kana Allahu yahuda annabi sallallahu alaihi wasallam kana Allahu yahuda a wata riwaya la ana Allahu yahuda in saka ku kubur anbiya'ihim masaki bukhari muslim abu awana abu daud bayhaqi ahmad bin hanbal hadisi na hudu annabi ya Allahumma la tajal al-qabr wa sanan nuba la ana Allahu qawman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masaki ka duba duk wannan hadisi annabi na yin anda dangane da waɗanda suka yi kamar kabari na annabawan su a matsayin da wanda yake cewa ba ai wanda ba kabarin annaba ne muka dauka ko kuma wanda da an da an kabarin wani annabawa sai ka tawa mu ba kabarin annabawa ba kabarin salihan bayi kabarin wani na Allah ne nan sunan sai mutum ya zama dan Najeriya da gangan yake kawai salihan ne yake abin da yake kabarin annabawa to idan ita wannan akwai wani hadisin sai kawo hadisin dundu yake samitu nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi da wato yafi kowanne nauyi akan san bid'a na ji annabi yana faɗa kabla an ya mutu da kansin kafin mutuwar da kwana biyar kadan a duniya sauran kwana biyar ya mutu na ji ya kullu yana cewa kad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa a cikin ku ina da dangi a cikin ku ina da sahabban ina da abokai wa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil sai dai ina baranta zuwa ga Allah a ce na rinki wato khalil a cikin ban da khalil da cikin ina da yawa ina da afirka amma khalil da cikin kuma wanda ya wanda mutum khalil daga alkulla ne alkulla kuma ita ce martabatul uliya bin mahabbati wal mawadi martabatul la tudaniha ghayruha min al maratibi bil mahabbati wal mawadi kowane ruwan kauna wanda ke cikin ya yi baya annabi ke cikin kuma wanda ya ja wannan wanda ya ja wannan shi ne annabi ya wasu Ina ‘yan wani da abin Ita ta yi lana a nisa da zan yi khalila, Ubangiji ya ce a matsayin khalil. Kamar ta kama Ibrahima khalila, kamar yadda ya ce Ibrahim a.s. a matsayin khalil. Wani kuntu mutakhira min ummati khalila, da zai rike badari a cikin ku, da rike khalil a cikin al'umma da lasta kanku a babakarin khalila, da na ce abubakar ba zan mutu. Ana, yana da wani rabu, wa illa man kana kablakum كانوا يتخذون قبور انبيائهم لم وصالحيهم مصاحب كانوا تنكتبتي يتخذون قبور انبيائهم سنة رقم قبر طيب. قبر أن بواسي وصالحيهم دوائر تصالح انبائهم سنة ايضا كنتوش سنة ايضا كنتوش مصاحب إذا أنا أصبر المدينة أقول رواية حديثة أنا فلا تتخذوا قبور مصاحب أنا بيتكتورة كانوا يتخذوا فيه masallatai wato kafa da kulki makaranta a matsayin masallaci in ni an haku kan zalika lalle ni ina hana mai mana ya akarba ko muslim a ga hadisi ya zuwa ibn ba ku kalin hadisi da yun ku gaba da gobe gaba da bari ga gaba hadisi na gaba hadisin abdullahi dan mas'ud annabi yace inna min kirarin nasi man tudriku as-sa'atu wa hum ahya wa man yattakhidhu al-qubur masajid mafi sharrin mutane a ban su ne wanda kiyama za su zo ta tashi suna nan da rai wato tashi kiyama wanda zai yi rubuwa da masu mafi jari duk mun mun jari da aka faru da kowa zai tabbata ce ita ta mafi sharri a duniya su ne wanda kiyama za su tashi suna daga nan sai wanda ne ta zo na kubura mataki sai wanda kuma suke da kaburbura a matsayin mataki hadisin da za mu tsaya a kanta hadisi na gaba hadisi ita yace nan ba kana marabun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da muka da Imam Ahmad ya rawaito shi Muhammad da Imam Tabarani da Abu Bakar ibn Abi Shayba da Ibn Hibban da Ibn Qutayba amma wannan ko na gaba na Aisha take cewa nan ba kana marabun nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya da ziyada muka kansa cikin cutar da adali kana tara babu nisa'i sai wani sashi na matan su suke tattaunawa suke hira kanisa kan bi arzin habata wata toki kasuwa a kasar habata yuqalu ha mariya suna wannan sassin kenan mariya wa kad kanat ummu salamata wa ummu habibata kan atata arzin habata da ummu salama da ummu habiba sun da suka kasar habata fadakar da hawa da wa tasawiha suka rinka ambatan wato kyawun irin wannan sassin da kuma irin hotuna da ke wajen a ciki sai in ce makalar da zai samu da yake inna ulaika idza kana fihi wal rajul salih fa mata banau ala qabrihi masjida waɗannan mutane suke magana kan su idan a cikin an samu wani mutum da suke ganin salihin bawa ne wurin su ya mutu banau ala qabrihi masjida sai yake yi gina masallaci a gurin kabarinsa ka gidan Allah waɗannan mutum ba yan sai su yi wannan banau ala qabrihi masjida sun ba tsawon su yi duka kuwa sannan sai zo su yi hotuna a wajen su ba ko ce mutum mutum wanda yake da yawa sai su ba أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة النبي يقول أن كل شر المدني شر بالأدب أو صلى على ذلك وأروي عليه البخاري ومسلم والنسائي أبو عوانة البيهقي أحمد بن حنبل أبو بكر بن أبي شيبة مثلا إن وقال أن أولئك شرار الخلق حديث أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة yanzu dan Allah ko kana da wannan to duk waɗannan hadisan ba da nan ne kuna da ɗaya daga cikin annabi ya faɗi sauran kwana biyar ya bar duniya akwai abin da ya tafi ba abin da ya tafi babu abin da ya to haka hadisai suka yi ta tafiya daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan matsala amma dangane da yin sallah a ne kawai da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ardu kulluha إلا المقبرة والحمام طبعا duk inda ka je wurin yin sallah sai makabarta sai bakai har kai kake sallah a makabarta kake yin kake sallah ne hadisin ana kuma yake wannan hadisi kuwa imam abu dawud da imam tirmidhi da ibnu majah ne suka rawaito وحديث أنا سمعت كويتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور النبي عليه الصلاة والسلام قبرها an yi aka yi masallaci cikin magabata an so sallah tsakanin kabarraki wannan imamul bazzar da ya rawaito sai hadisi ibn umar yace idda azu fi buyutikum min salatikum wa la tusalluha qubura annabi in kun tashi in sallar lafiya ku rinke ke a gida kar ku bayar da ta dakunan ku da ta. wajen rikin ne sallah wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi hadisin abu huraira la tajalu ummatakum maqadira inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara yace kar ku mayar da dakunan fuskanto tamfar makabarta domin ke dan kuma na gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara ma'ana kan kuma yadda gidan ku na mutu gaba gaba wajen rashin jin laifi wajen rashin jin sannan hadisi karara na abi milsan ko malsan alkanawi yake sami ita wasu da sassan ya kono la tusallu ila al wala ta gina su alaiha kar ku sallah kuna fuskantar gabari sannan kuma kadda ku zauna a gabari yana da zai dan mutunta da su sun hawa ta maka ya sallah gaba daya a wurin jikin gabari ta fuskanci gabarin ne ya ce la ta sallu da kuburi hadisin aka wato abu marsa kina alkalam wanda mutum da ya wato idan kuma a tsakiyar kamar kamar san ne baka fuskanci kamar ba ka sa kamar ba a tsakiyar gare Na gudan hadisin anas na ha'an salati bainal kuburi idan cikin makabartar ne ko da ba ka san da kabari amma cikin makabarta to kuma sai ka koma ne a buɗe idan ka kudi al'arzu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam da ko ina da an harka maka kula shi ne da kabari yake ko ɗaya ne ko biyu ne ko miliyan ɗaya ba a umarci mata da aka kabari ba za ta tsalla wajen waɗannan hadisai duk daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu ya rage shubuhohi abin da ake kira shubuha abin da wani ke tsammanin da ne ba ta dalili ba ya kafa hujja da ke tsammanin da dalili yanzu sai suka ce to ai ga shi kabarin annabi ma a cikin masallaci da cikin kuma wani yanzu shi dai guda ne ya amana magana amma na kara masa tawakal da yake da ita dole ne da su gaba daya tunda inna Allah mutum jibul witra shi ba har ya kawo ayar nan cikin berdoa jadi yang berkata Allah ya ubali adina hati pada jenna Allah ya ubali kalau nak dia tuan adina masalah yang berkata aku tahu itu pada Allah dan itu dia dia di kawan dia ayat tersebut ya ya ayat وكذلك آخرنا عليه ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فكما نبنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ita ce aya a nan idan inda zai umarni da waɗansu sun gina masallaci a kabari da ai baka da na abin da ya ba da Allah da mutum yi da amari da umarni Allah ya ba in ba da wannan labarin kawo da inna kawo da kawo da kawo da kawo da kawo da kawo إنا كتبنا عليهم عملا إنا كتبنا عليهم فرعون وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين مثل فريقنا وما كان إلا من عيد الله جعل كتاب الأبصار جعل وتنسون يوم تبصرها وتقلبون تنكلمة لك wannan kenan ba da dama ne zai yi da yin mutum gida wannan da su da tafsirin da suke yi mana tafsirin da su da tafsirin da 没有说那个的，我到上面来，你那个地方的好。我要这个地，要不然这样就把你带领带呀，因为本来我那边有朋友，他说如果有，反正有不一样。أنا أقول لك أن هذا الموضوع الذي يحصل لوقت الدين ولبثوا في كعبهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة. ita da yau da samara a wannan lokaci da suka ubangiji ya kare su yana juya su dama da abu idan nan ya dade sai a juya da su kuma na abu wani kalli da hulza da dalili wala hukuma wa kalbu hubba da zara'ihi dole la hukuma ta alaihim da wallaita minhum zira'an wa la mulaita minhum usuba duk wanda da ubangiji subhanahu wa ta'ala yana aya ta dangane da zai iya tashin kiyama ba kamar da kafirai suke cewa ba a mutuwa a farko ba ga wata cikin mutane tsawon lokacin Allah ya da su don a nuna maka yiwuwar tashin kiyama a zahiri da mutum da mutuwa ya sanar da wanda ba ba tsakanin daga cikin su sai waɗansu suka ce kan mu a nan kuriyana wannan bayan Allah ku toke kofar kogon su ku yi gini ku yi da cikin gobe da Allah ya sai da kayansa haka ba ya ta gaba amma قال الذين غلبوا على امرهم sai waɗanda suke su ne suka rinjaye al'amarin wannan mutane sai suka ce ne lanatta idan na alaihi masada to da kowa ya wannan masu rinjaye al'amari ne shin malamai ne ko masu mulki ne kowa ya masu al'amari a hannu idan an ce wani al'amari mutunci kawai da zai zarafu ala inda ba za a zane ba malami bane karfin iko ya amfani da shi lama zanna alaikum barida ko kun zo kun zo abu kawo lamar kadari aka kawo nuna tafsiri ko kun ji kun zo ko ka dan wani aikin suka yi ko mun alaihim buliya ba ya fara da shi da shi ke a gida a wata a gida a rufe wannan kofar to ba ko kana ba ba da na ta zanna alaihim masjida da haka mun da yake magana ki to kun da nan mutane musulmai ne ko da bare ne ayar qur'ani ko hadisin annabi bai nuna wannan da suka ci a gidan masallaci musulmai ne ko da bare ba da haka sai malamai suka maganganu guda biyu ibn kabir ce malamai sun yi maganganu ala ne da maganganu guda biyu magana ta ko innahum almuslimuna wanda suka ce eh musulmai ne magana ta ko suka ce innahum ahlus babu tajalla da wancan su suka mana magana guda biyu a ka'ida nasi ya zo zai iya ɗaukar maganganu guda biyu ba ta mai da cikin da ta kan magana ta an nasu da za ta farba ta ilaihi in kuma ta kafa bihi da kirkina ya salam an nasu da za ta farba ta ilaihi in kuma كفر يحتمل ان يكونوا مسلمين ويحتمل ان يكونوا كافرين فلا تقول لك كمان مثلا ما يتعرف كان دليل فلا تقول لك كمان كافرين يتعرف كان دليل فمتون لو كنت انت تقول لك انت تقول لك انت تقول لك to amma hadisan annabi da suka dake ko mana wannan aikin na wadanda suke kafin mu ne su ne wanda suke kafin mu ne yahudu da nasara su ne suke gina masallatai a kabarin ma annabawa da salihan bayi amma da kafin ko salihan bayi ne ga wani sun ce babu gina masallaci a wajen sai yi daidai da ka gane cewa babu da yawan masu na aiki to ne ne koyi da to kaga shi ya Allah ne ma yake ku gina masallaci kaga kai yawa Allah kin na biyu Allah labari ko ya bamu wannan labarin da ya bamu dangane da sanin mutane ne wannan mutanen hadisan annabi Allah wanda kike wannan duka mun mutum ya kafirai وأعطى الله اليهود والنصارى ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أولئك وأن أنظر بهم bai shi ba cewa kabarin annabi na cikin masallaci haka yake ba kunya ba tsoron Allah yake an binne annabi a masallaci annabi sallallahu alaihi an binne ta dakin Aisha asali lokacin da annabi ya duniya a farko da ta bai ta kai game da mutuwarsa in ya mutu ko da mutu ba da ba ta aka yi tafai idan aka yi sabani wani zama shugaba aka tabbatar da shugaba idan aka zo aka yi sabani shin a yi na zaɓin ne a nan wadda suka ji aka yi baki wadda suka ce bai yi mutum masallaci da wani kawo ke ce a'a annabi da kansa ya ce duk inda wani annabi ya mutu ba a sauke daga wajen a inda ya mutu ake biyu ko annabi ya mutu a ɗakin ba a ɗakin aisha da aka biyu da ɗakin aisha a daga wajen hadisi ne na kowane masallaci ba a masallaci ba ne ba a masallaci ba ne ba tun da ake da malaran da kake da kake da kake da kake da masallaci da da da da da da da da da da da da da da da amma yaya ake ɗakin Aisha ya zama masallaci ko ya zama tabbas ɗakin Aisha yana makwataka da masallaci tabbas amma ba shi ne masallacin ba amma dai yana makwataka da masallaci wannan da aka rubuta dan bayani mai kyau da take nan da jiya da cikin tafin da zai kai ne ke kan kuburi masallaci al'amarin yana magana ne dangane da abin da ya shafi wato da da'awar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an binne shi a cikin masallaci a cikin masallacinsa amma ba ta aikin haita amma yau ne dakin Aisha ya dawo cikin masallaci ko lokacin ta akwai an ta abu suka ta duniya gaba ɗaya a lokacin da dakin Aisha daban masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama daban ana aikin da ta akwai suka yi bayan dakin Aisha da aka san gana da ya da shi suka tsoke wannan kofar dakin da gulo ya fita da dakin gaba ɗaya suka zo kuma suka sake ɗaukar wata katanga abin da yake da mutu da ya sani mai daɗi ba. Aka sake ɗaukar wata katanga aka sake zagaye sashin da ita don dai a sake lokacin abin da masallaci. wanda wani banka zai samu zuwa ya saka bangon ɗaki ta kaɗin ba ma an saka ta wani bango wanda yake zai ɗaki kare tsakanin ka ne. Da amma abin da ya faru a lokacin da alwali ibn Abdulmalik yanzu zai jaddada ginin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kita akan termandung betul betul bayi kita sehingga ada daun daun yang badan anak berkelam ada kala itu ada pembatul lagi dapat orang dulu ketika saya sempat ikan Allah Allah Ta'ala anha dia dan tuha dia ada masalah orang utang tadi ada masalah juga kudu mahu dapat di masalah kemudian apa wanita ini sekali mesti gantuan إذا wannan aiki wanda yake shine wani ibn Abdul Malik ba ta hadu ne ba ta ba ana da wannan gaba ɗaya a lokacin da babu ko sai cikin zuwa da kan kai domin karshen ta hadin da ya mutu a Madina shine jaga san Abdullahi ko ko ya ga mu tun a lokacin halittar da Abdullahi ibn Malik da ya mutu da ta ta baki da ta bayan hijira duk da wannan gina masallaci ko ba a yi ta da a shekara ta 88 bayan hijira ko da ba aikin sahabbai bane ba aikin sahabi ne sai ko biyu ko hudu ko biyar ba ya zama hujja a shari'a wannan kana aikin na wanda ba sahabi ba ba zai taɓa zama hujja ba hujja a shari'a Allah ya ce annabi ya ce sahabbai ga fahimtar idan sun yi ijma'i ijma'i hujja ne ba da sun yi ijma'i ijma'i hujja ne amma in aka saba to kuma ba a gafar wanda aka dama a bincike wane ne suka bin da Saboda wannan ta daga cikin tuba kaddara a cikin masallaci aka bada annabi sai ka nan wannan ya zama kusurciya na ya ka kabarin shi kaɗai ban da kabarin sauran wani mutum wanda ba su ba kuma ba zai yi wani ba ya ka da. shi kaɗai domin a lokacin nan duk mun kan da hadisin da kiran annabi ya mutu da kuma da kuma da kuma shi in da Allah ya kaddara mutuwar sa ba a kan dubai to da kuma dai a tone nan da abin da inda hannun da sama Allah ya kaddara mutarsa saboda umarnin ka din da labarin shi da ya bayar duk da ran da ya mutu a ina ce bane a inda ya mutu ba a kan ta kai goro inda a duk da masallacin sa a kan yin barka ko da a tafiya rayuwa ya mutu da nan gurin da ake kamar da zaka da kake mata da masallaci bane amma ka da masallaci ne wannan ya tafi kusurciya da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kadai

موجود الخير في بقية نمنا wanda ke kusa da wurin duba. Hadisi ya zo wanda yake cewa masallacin nuna wannan na kai nan a cikin sa akwai kabarin annabawa kabarin. Domin ya zanto wannan masallaci akwai kabarin annabawa kabarin cikin sa. Sai ya aka yi ya zama masallaci kuma har annabi ke yi sallah a ciki. Yin sallah da annabi zai yi a wurin da ya tabbata akwai kabarin ɗan da ta saba'in ya rauni kamar hujja bisa da halaccin yin tsira'ira a makabarta. Kuma haka ya ba. لا يجد ذلك الا الوصف في صلاته صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر مسجدين ولكننا نقول ان ما ذكر في الشبهه من انه ذكر فيه يتبعون نبيا لا حجه فيه sai dai kuma an binne annabawa kamar yana cikin wannan babu da ko da ya bi ne da an binne annabawa annabawa yake babu da cikin sa kuma ta biyu kuma ko annana nahnu sallu bi hadith al-mutari ilayhi بعض الله بعد حديث يعني الحديث اللي هو عندك من بعض ممن ينصر حديث جريته ولا تعالى أحد ممن يوثق أو يوثق بتصميمه من الأئمة المتقدمين ولم يقدر حديثه السائد ولا تكفيره بعض ممن لما دعا يدعى ده إنجا تعالى إنت إنجا تعالى حديثه بإنجا تعالى حديثه فإن في إبراهيم من يرد أفاد الأقوال ليس هو القضاء المعرفي وذلك لما إذا أن القلب لا يطمئن لصحته لصحة ما تقرب به قال الطبراني في معجم الكبير حدثنا عبدان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن الجعفر قال أخبرنا أبو همام هو همام الدلال قال أخبرنا إبراهيم بن سفيان أن منصور المجاهد عن ابن عمر مرفوعا له في مسألة قبل سبعين نبيا وأورده العيسى بلفظ قبل قبل سبعون نبيا رواه البزار Alkan dia dia akan tentang kerana ini dia ada ini begitu dalam bentuk kata kata ini yang kalau kita hanya kata bahu dan dia sama sama. Betul tak? Kami kuli abinda. Nanti dia akan macam itu kita akan tahu dengan yang lain sama sama. Kita akan terus sama sama. Kalau kita tidak akan terus maka itu dia akan menjadi dalam yang lebih dalam dan dan dan kita sama. Ah, maka itu menjadi amalan. Yang lain terlebih kepada. Maha Tuhan zai yi irin wannan fatawar ya zama wajibi a fagen ilimin addini in tara ku kan faɗa muku cewa fatawar da baba ya kuskure kuma da zai ana in yi masa a gida ne da ba irin ladabin da shari'a ta in kare aikinsa amma ilimi a mana ba ku da zai masa kawai da lambata mai kyau amma ba zan goyi bayansa ba akan abin da ya yi na kuskure akan abin da ya gina na bida kuma ya da kara kace so da suka wannan gaba ɗaya kace suke a wannan masallacin me suke ba a cikin suna a da kuma rukun ka ba ake ana ziyara don ba su da wannan wuri masjid da ba bai kai inda wannan masallacin ba ko da ka ga wuri na gudu wuri ne amma ne da ko lokacin da Allah da ko wuri na gudu wuri a je a kan ko mun yi mun yi ta haka aka fara ba dan kuma ba mun yi ta gida Bagaimana kau cakap kita kita Bunyi antara ini dah juga ini

Tuhan nak jadi jodoh saya sini tentu pun aku tak mahu nak jadi jodoh kita. Pada tahun dua ribu ini, penampung amat dengan semula dengan dua ada. Malam dan jalur jalur lagi. Ah, itu tu dari kita mula abu kerana mahu ada orang dari kita terus ada apa dia. Dan yang kesian dah dah pandai mencari arah muslim. Amat dengan semula dengan dua ada. Karena kita tak kira tu lah. Penampung amat dengan semula dengan dua ada.

suka ce to tunda har ya halatta ya dakin annabi wannan ya nuna ayi a masallaci dan dakin annabi ya fi kowane masallaci a duniya to kin ga wannan da aya ce kawai albayr da ya da dadi wa ai nuna maka shi dukan dakin annabi a kan masallaci wannan da hadisi ka ya dangane da masjidil haram Allah sun ka tana da fifikon sallah dubu ɗari sama da aurori da wannan ba ba da hadisi game da wato masallacin madina sallah a cikin sa tana daidai da sallah dubu a wani wuri ba nan ba ba ina kuma ina aka faɗi sallah a masallacin annabi ko in ji ba a ɗakin annabi to da shi sai da cikin matan su ita kuma sun kikon ta a ina aka da wannan kuma. Haka da ayyukan nan sun kikon ta ɗakin Aisha ko ɗakin wata mata daga cikin matan annabi da ce ɗakin ce ya fi masallaci daraja dan annabi na gana ciki wannan da Aisha daraja ne inda da dalili da kawo. Wanda a wani su kuma ne ya bayyana sun fa ashabu an iya yi. Kuma da abin ka dace ake da dalili waye ya maka haka waye ya daga aika faɗin wannan magana. Mu yanka ne kawai. Mutum ya zama da a samun zaki ya karkata. kai da wannan ba gaskiya ba da tafi wani mai cewa wato wai wani ba Allah ne suna tare da iyalinsa ba mai kuma ka'ida ga alama da rikici da aka hana dukkan kannan sa na shiga gidansa amma ita ma san kannan ta suna zuwa yana kuma wasa da su irin wasan jadi kalau mesti kena baca pun yang dia baca lah tapi pun dia tak baca kalau isi isi kena itu tu apa yang dia tanya apa yang dia kandang sesuatu apa yang sama sehingga apa yang dia sama dia apa yang dia kata dia dia kena dia dia dia jadi kita ada tu apa yang dia fikir kita tak apa-apa kita tak apa-apa ya ga da sun san ya ba ka su yi da ya kamata ba a yi lokacin da kuma mutum zai ɗauka abokan sa su yi cikin gida ko kuma yana ba da yawa ba san ba mutum da wani ba kan sai da kada su yi a cikin gida kan su da ido kuma a tsaye da kayan da kila bai dace wani mutum ya danta ba ba gaskiya gurin nan da a kira da ba ta dace ba. Dari a mutum ke an riga an ɗaukar da tsari ainihin nan kuma wato ainihin lalle ne ba za a shiga cikin gida ba wurin da iyalin mutum suke in har da ruwa ta ta a gida to ya kasance sun da ta a wurin da ba za su kudu da maza ba don har da ruwa ta ta a gan ba a gan cikin shiga ta kamala shiga wata ke ya da ya yi ruwa mutum ta fita da ita amma a kan dan cewa ma ta abokai ne a zuwa zauna ana gida da gidan da ba dace ba wannan ba a nan da yi ko da ina ba kan wato ya kuma mutum ne da hatta game da wannan Allah ya wannan mutum a tsohon da kiki ne da ta gowa kai ma kuma kar ka tsohon da kiki don ka da ya fara kallon ta duk yin da a kiyaye mata na na martaba ita ma ka suna tana da a kanka yadda kake kan haƙƙin da duk bukatun ka su tuka ita ma tana kan bukatun ka su ne ka amma ka ki tuka mata ta wannan bai ta alama wannan ba su

ko kuma ka samu hadisin da bai dace da wato matakin ilimi na yara ba musamman in shekara shida bakwai zuwa makamantansu da aka mana tsarin harba wani hadisi abin da ke cikin sa bai dace da kwakwalwar yara kanana ba ɗaukar sakon da ke cikin zai musu wahala da aka sai ka samu kawai kan kalamarin cikin hadisi da awon hadisin farko ana nuna haka ba a tsarin sanin an tsarin da ke ciki ba. Mutum kasance wato ainihin wannan ta karatu na makarantar suka kama karin hadisi wanda suka tattara hadisai da jirgin su da ya ta tara biyu wanda ya dace da abin da yara su koya a wannan shekarun nasu na yara sannan kuma hadisan da na tara bukari musulun bukari musulun a riga an huta babu wani kowa da an duk kowa na fito bai inganta ba mun da kana alai bukari muslim ko bukari kada ba muslim kadai ko a bisan sun ba shi da tarbiyyar yara da ko amala ta kana da kwanta da ganin cin abinci a gida mai kyau biyayya ga iyaye sannan da ba san juna gaskiya amana da sauransu kirkiri da makaranta take tallar littafin da waɗanda suke son su tsaya duka da cewa har iya samun littafin a yanzu suna bayan an tashi a wurin da ke shiga cikin makaranta wannan abubuwan da ke nan wanda wasu suke ke nan kusa da gwamnati ba wato da an baka mutum za a samu mutum a jiki daga wani lokaci mika masa kudin littafin su kuma ya koma